بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi masu kallona da saurare na daga ko'ina a cikin ɓangaren duniya a ƙasar hausa da ƙasashen larabawa da kuma inda ba larabawan ba har ƙasashen turai ina muku marhabin lale da wannan gidan tv mai albarka tv3 wanda ke da cibiya a ƙasar sudan ina gaishe ku da gaisuwa irin ta musulunci wacce allah ta'ala ya zaɓa ya ware ya tsarkake ya sanya ta tsakanin musulmai a duniya kuma a lahira idan Allah ya yi musu rahama da shiga gidan aljanna ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun yau ma dai kamar kullum muna zaune a wannan fage mai albarka domin amsa tambayoyin 'yan uwa maza da mata da garuruwa kuma daban-daban sai dai yau saboda tambayoyin da kuma wasu 'yan matsaloli a studio ba za a samu daman karɓa tambaya kai tsaye ba sai dai masu buƙatar kira su aiko ta yanar gizo ko kuma ta ainihin fuskar littafi watan facebook kenan idan aka yi haka za a samu 'yan uwa za su rubuta su taskace kuma da izinin allah za a hada a tara a ranar litinin mai zuwa za a amsa da izinin Allah kamar yadda aka saba akwai tambayoyi a gabana da yawa da yan uwa suka rubuto bari in dumfare su kai tsaye mu karanta su da izinin Allah domin mu sami abin da ya dace na amfani a cikinsu wannan daga farko dai daga najeriya take cewa malam na haifi yarinya sunanta jawahir a haka Allah ya raya min ita har ta kai shekara bakwai sai na ji an ce wai jawahir ba suna ba ne to malam yaya zan yi yanzu bai wa Allah a ka'idar sanya sunaye na farko dai akan so a sanya sunan da ya dace da wasu jarumai magabata kamar annabawa ko sahabbai mata ko maza ko su bayin Allah suka yi abin kirki a duniya domin kwaɗayin sunan nan ya yi tasiri ga yarki ko ɗanka abin nufi duk wanda aka sama suna to ana kwaɗayin ya biyo mai sunan ne idan ka sanya sunan abin da baka sani ba sai ka ji babu daɗi kanka kowa akan ce wannan sunan waye sunan wance ne me labarin ta ce ai ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza saboda haka yana da muhimmanci a hakan idan ba a samu wannan ba aka samu tarihin wasu malamai ko sunayen wasu malamai mata ko maza sai a sanya musu wannan sunayen idan duk wannan bai samu ba to sunan da yake dai ana iya sanyawa kada ya zama cikin shi akwai shuhura yabon kai ko kuma akwai cuta na aibanta sunan Allah ko makamance shi ko mutum ya sama kan shi wani suna da yake cikin shi akwai aibi kamar ya ce suna sa'ab ma'ana wahala to ba a san wannan sai a sanya mai sahal amma sunan jawahir daga jauhar ne jauhar ko mai tsada nafis ghali mai tsada saboda haka ba zan iya cewa ba suna ba ne don akwai sunaye da yawa masu alamun sunan abin daji ma wani ma sunayen duwatsu ne wasu kuma sun yi zama da annabi sallallahu alaihi wasallama amma bai ce a sake ba saboda cikin sunayen babu wani abin da ya kama da aibi ga wannan addinin ko na ƙasa gare shi sai mu Allah ya kyale shi so da mai cewa jauhar ba suna bane to ya kamata ya baki sunan da ya dace maimakon jauhar din amma ya kawo dalilin da ya sanya ba jauhar din bane ma'ana jauhar baye bai kamata ya zama suna ba domin shi addinin musulunci komai dalili yake towa idan babu to sai zama ba a amfani da wannan sai an samu dalili kyakkyawa a kan shi Allah nake roƙo ya taimake mu tambaya ta biyu a yau ya ce malam mutum ne yake wankan janaba bayan ya gama sai ya ga wani ruwa yana fitowa kamar maziyi to ya zai yi zai koma ya sake wanka ne ko kuwa a'a dan uwa in dai an tabbatar maziyin ne ba a yi mai wanka amma ana yin tsarki a wanke azzakari ga baki ɗaya. saboda hadisin magdad da ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa ya rasulullah mutum ne ke wasa da iyalinsa saboda haka har sai wazi ya fito mishi to ya zai yi manzon Allah ya umarce shi ya je ya wanke azzakarin shi duka amma banda unsa yayi ne banda ƴaƴan marenansa azzakarin kawai zai wanke duka sai zo yayi alwala idan yin haka to ya cimma nasarar abin da ake bukata amma shi mu zai ba a mishi wanka sannan idan mutum jima'i ya tashi ana sa ran ba daga tashin za a je wanka ba a dan huta kafin a je a wanka wanda wannan hutun zai sanya duk wani abin da ke jikinka da ya kamata ya fito to zai fito idan ya riga gama tsayayewa sai a wanka wanda ba a tunanin wani abu kuma daga baya sannan idan mani zai huto shi ana iya ji don da ƙarfi ke fitowa da namiji yana iya gane wannan maniyi ne don wajen fitar shi ba fitar maziyi yake yi ba amma maziyi kan fito ne a hankali wanda wani ma sai ka shafa kana gane wani abu ya zuba a jikin tufanka wannan shine abin da ya kamata a yi sai ka wanke azzakarinka duka ka koma sai ka yi alwala sabuwa domin yin sallah wallahu ta'ala a'lam malam me hukuncin rigakafi a musulunci abin da ake ce ma rigakafi a mahangar musulunci ba mahangar bature ba shine yin wani abu domin tsoron faro wani abu ba sai abin ya faru ba rigakafi ana yin shi ne domin tsoron wani abu zai faru a gaba to bari in yi rigakafi kafin faruwarsa wannan shi ake ce ma rigakafi a musulunci in ko wannan ne manzon Allah ya koya mana da yawa sallallahu alaihi wasallama irin wanda ya koya mana kaɗan daga ciki gashi nan idan mutum zai kwanta bacci bai san me ke faruwa da shi ba idan ya yi bacci tsoron kada shaidan ya same shi ya sa mai aibin da zai shekara aru aru bai warke ba ko ya fuskanta da shi wata halakar da bai san yadda zai iya kwatar kansa ba sai manzon Allah ya koya mana in za a yi bacci to a yi kaza sallallahu alaihi wasallama domin kare kai daga wannan cutar sunan wannan rigakafi ya koya mana in za a shiga bayi saboda abin da ke cikin bayan gida watan toilet na aljanun da ke zama suna huta wasu saboda ka idan aka shiga kai tsaye ga tsawo ana iya samun wani abin da bai dace ba wannan ya sanya manzon Allah ya koya mana sallallahu alaihi wasallama in za a shiga a yi addu'a domin kariyar kai daga wannan shaidanun wannan bai tsaya nan ba manzon Allah ya koya mana kasuwa wuri ne mummuna abin da ke cikin shi da yawa na bala'i da musiba yace to in an in za a shiga ga addu'a da ake kuma an fito a karanta kaza wannan bai tsaya nan ba ko mace ka aura ana so farko in ka shiga ɗakin ta kai mata addu'a domin rigakafi ne ga tsaro daga sharrinta Allah ya baka alkhairinta to irin wa'annan abubuwan da yawa su ne ake ce rigakafi ma'ana neman tsaro daga wani abu wanda ake sa ran zai iya faruwa nan gaba to kafin ya farin bari in nemi garkuwa in kare kaina da gare shi ina fata malam ko malama ta gane mai ake ce ma rigakafi a irin wannan matsayin ana yi amma saɓanin haka na rigakafin bature da makamantansu to dubawa ake tukuna sai a ga rigakafin nan menene zai iya haifarwa maganin me yake yi idan rigakafin nan yana haifar da cuta ne aka ba mu shi da son rigakafi to ba za mu yi ba sai mu nemi likitoci masana wannan fannin su gaya mana ga hukuncin wannan abin ma'ana wannan ciwon da ake sa ran zai faru a nan gaba ko kuma a'a ya faru amma ba da yawa ba ya za a magance shi to ga wannan ruwan magani a ɗiga ko a sha ko a kaza to sai mu nemi likitoci bayan Allah da muka aminta da imaninsu su yi mana bincike a kan abin in sun gaya mana kaza sai mu yi babu komai duk abin da baka san kuce shi ba to nemi masanin fannin abin sai ya gaya maka an tambayi imam shafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi aka ce me hukuncin yawon bacci najasa ne ko ko tsarki gare shi imam shafi'i idan mutum ya yi bacci bai san daga inda me yake hutuwa ba don wannan ba ba bane ko hadisi aikin likitanci ke iya gaya ma kaza yace a jinkirta mishi ya je yau tambaya aka gaya mai daga inda yawon bacci ke fita idan yawon bacci daga baki yake haka ba ba bane in ko daga ciki yake yake gangaro ya hoto kamar amai kenan kaga yana iya zama najisa amma rashin sanin mabubugarsa shi sanya imamu shafi bai fatawa ba kullum dan uwa ɗalibin ilimi idan aka tambaye kan abin da ba sani ba ka maimaita ka je ka nemo sani a inda masanan wannan abin suke su gaya maka kafin ka yi fatawa akan hakan wannan zai taimake ka ya baka mafita kyakkyawa wannan shi da kafin da aka aminta a yi wannan ko na baya to bincike ake yi idan an binciko an ce ba zai sanya wa yara lahani ba ba zai cuci mutane ba babu laifi bisa dogaro ga imanin masana wannan fannin sai mu je mu yi da yawa a duniya an sanya mu wasu abubuwa sunan rigakafi amma kuma cuta ce a cikinsa ya kashe 'ya'yan mutane da yawa musamman a zamanin mu na yau da mu ke son kashe mu ta kowace irin hanya an sawo rigakafi da yawa an waye gari wasu sun kawo magani za su gwada su kai shi ƙasa hausa su gwada sun kashe 'ya'yan mutane sama da wajen dubu biyar to har yanzu kun ba daina ba ana kawo ba da yawa sai a je a sanya sai a ce wannan rigakafi ne amma kuma allah hakika ba rigakafi ba ne watakila ba zai fara tasiri a jikin mutum ba sai bayan shekara biyu ko uku hudu ya cuce ka ya cuci yaran da bai taɓa laifi a duniya ba idan kai mai haka ke ko kai zunubin na wuyanka kuma gobe kiyama za ku yi hisabi tare da shi allah ya sauke wannan shine hukuncin rigakafi a mahangar musulunci yace ce malam a sutar ali imran aya ta shida menene ake nufi da neman fitina to ɗan uwa ba aya ta shida ba ce inda magana fitina ce inda ata ala ke magana cewa wani zanzala ilaika ba ayat fihi ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihatin fa amma alladhina fi qulubihim fi qulubihim zaygun فيتبعون ما تشاء فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا yake cewa me ake nufi da fitina a sannan kuma an cewa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah kenan babu wanda ya san shi sai Allah dan uwa malaman tafsiri da suka yi magana da yawa akan wannan aya ta bakwai a cikin Ali Imrana ga abinda suke nufi suka ce Allah ta'ala shi ne wanda ya sauka littafin nan alkur'ani akan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya ce a cikin shi akwai ayatun muhakamatun aya muhakama ita ce aya mai ɗaukar fuska guda a wajen ma'anar tafsirinta ba ta da wahala kowa ya karanta gwargwadon abin da Allah ya bashi rabo na ilimin alkur'ani zai iya gano tafsirin wannan ayar ba wahala kuma hunna umul kitab ummu ita ce mafi yawa ma'ana kalmar ummu ita ce uwa kenan su suka fi yawa a qur'ani irin wa'annan ayoyin kamar a ce fasara qul huwallahu ahad kaga ba a rikici a wannan aya kowa ya san Allah ya ce ka ce shi ɗaya yake bai da abokin tarayya an ce suratun anzalnaha wa farnaha wa anzalna fiha ayatun bayyinatun la'allakum tadhakkarun sai ce azaniyatu zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda kaga wannan ayar ba a rikici wajen mai zanar ɗari ake mishi don mun gane wannan irin waannan ayoyin ba a ja komai da su to su ne suka fewa a ƙur'ani su ne hunna umul kitab sai ce wa ukar mutashabihatin sannan kuma akwai wa'insu wa'in suka kama da juna ma'ana tafsirin su bai zama da sauki kamar can. to fa amma ladina fi qulubihim zaygun amma kaga wa'in da suke da ciwo zai karkata maili suke da karkata da gaskiya a cikin zukatansu Una ma shaba minhu sai ga ba su da abin da suke bibiya na gaya wa jama'a daga alkur'ani sai irin wa'annan ayoyin masu rikici sai a kawo maka a to in ka ce a hauka za ƙur'ani to nemo wurin inda yake a kawo aya ce to ƙur'ani a cike yake koko bai cika ba a ce ƙur'ani ya cika mana a ce a bai cika ba to saboda bai cika ba yau ai ka san dai a ƙa'in larabci ana samun mubtada na kira ko ba a samu a ce a ba a samu to ya can yazo gashi nan ya ce suratun anzalnaha mai za ka ce suratun ce mubtada kuma na kira ce ya za a yi ta haka sai ka ji kai kuma ka shiru a matsayinka na mai koyo ko masanin lokal arabiya ya za a yi kenan sai ka ce to ya eh, na da qur'ani bai cika ba tunda bai cika ba ashe kenan sai an kaddara mai wani abu sai an ce hazihi sutun anzarnaha to ka kenan bai cika ba sai a ce eh haka ne sai a tafa he bai cika ba wannan ƙarya ce rashin sani ne da rashin bincike da sannan makama alkur'ani to duk menen fitina wanda yake bibiya fa yattabi'una ma tashabaha minhu me suke nema ibtigha alfitina me fitina anan shine ibtigha an yuharrifa nasa an hududillah wa an ilmin ladhi thabata an muhammadin sallallahu alaihi sallama manufarsu su karkatar zukatan mutane su juye da su su hana musu gane gaskiya ta rikici ga muhakamatin su ganewa samu su rikici a cikin alkur'ani sai Allah ce fa amma zai fi qulubihim zagun wa nan wani zukatan akwai fitinan nan akwai mai maini da gaskiya zuwa ƙarya to fa yattabi umarta sai suna bin nan ayoyin da yake cikin su akwai wahalar ganewa muna gane wannan yan uwa saboda dan lokaci kaɗan bari in tsaya a nan bayan minti ɗaya sai in dawo don ɗora bayani a wannan fagen Allah nake roƙo taimake mu ba mu ikon dacewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa